Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21 da shida Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal sai kuma tashar alfa rediyo a birnin kumasi na ghana dukkaninsu a zangon fm kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da ake so a kan hausa voahausa.com masu mu assalamu alaikum barkanmu da yau ranar juma'a tara ga watan satumba shekara ta 2017 ni ne sarfil hashin gumel daga nan birnin washington dc tare da nazir ahmed hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shiri a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labarai shugaban mexico ya faɗa a yau juma'a cewa girgizar ƙasar da ta rugurguza gidaje a kudancin jihar chiapas a daren jiya alhamis ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyar kuma ita ce girgizar ƙasa mafi karfi da ta afku a ƙasar cikin shekaru ɗari Cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Irma na motsawa ta cikin kudu maso gabashin Bahamas da karfi mai haɗari da tsoratarwa a mataki na hudu. Haka kuma Birtaniya ta ba da sanarwar karin taimako ga sojojin Labanan a jiya Alhamis ta hanyar ba da taimakon makarai da za a yi amfani da su a iyakar Labanan da Siriya. To Allah ya kyauta, kanin labaran kenan aka ji. yayin da ake ta cece kuce game da kalaman Ministan mata ta najeriya kan farta goyon bayanta ga atiku abubakar kuma ministan ta ce ai siyasa ra'ayi ne sannan kowa yana da dalilin da yake bin uban ɗakin shi ko kuma wanda yake bi a siyasa saboda haka siyasa ra'ayi ne mutane su bambanta to sai a biyo mu cikin shirin domin jin abin da ministar ta faɗa murya amurka 'yan sandan jihar bauchi sun kama wata matar aure matashiya da laifin kashe jaririn kishiyarta da guba dan sati biyu da haihuwa wallahi buri na bai cika ba sai da na yi wannan abin na su ne ne min sa ne na yi wannan aiki wallahi a ina kika sai abu dama ina da shi a ɗaki na ɗan sauran ne fakan kan Haka kuma za ku ji ambaliyar ruwa ta afka birnin Lakwaja a fadar gwamnatin jihar Kogin Najeriya. Muna ɗauke da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo zai kawo mana amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Shugaban ƙasar Mexico ya faɗa a yau Juma'a cewa girgizar ƙasar da ta rugurguza gidaje a kudancin jihar Chiapas a daren jiya Alhamis ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyar, kuma ita ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a ƙasar cikin shekaru ɗari. Ya ƙara da cewa ta fi girgizar ƙasar da ta kashe mutane kimanin dubu ɗaya ƙarfi a shekarar tara da da tamanin biyar. enrique pina nieto ya ce girgizar kasar karfinta ya kai ma'aunin 8.2 ya wuce 8.1 da hukumar binciken kasa ta amurka ta auna girgizar kasar ta tayar da ambaliyar ruwa ta tsunami da tsayinta ya kai mita ɗaya da kamar yadda cibiyar gargadi kan ambaliyar ruwa ta tsunami a yankin pacific ta ce ya zuwa yanzu babu wani labari na ɓarnar da tsunamin ta haddasa Wani mutum mai suna Rodrigo Severenas wanda yake zaune a kusa da San Cristobal de las Casa a Chiapas ya faɗa kafar dillancin labarai ta AP cewar gidaje sun tsewa kamar cingam. Gwamnan Chiapas Manuel Velasco ya faɗa a wata tattaunawa da aka yi da shi a talabijin cewar girgizar ƙasar ta shafi gidaje da makarantu da asibitoci waɗanda duk sun lalace. an ji motsin girgizar kasar a nesa har zuwa birnin mexico city da birnin guatemala mazaunan babban birnin mexico sun fita daga gidajensu a birkice kan tituna cikin kayan bacci da tsoron gidaje za su faɗo musu aka. A nan kuma cibiyar kula da guguwa ta Amurka ta ce guguwar Irma na motsawa ta cikin kudu maso gabashin Bahamas da ƙarfi mai haɗari da tsoratarwa a mataki na hudu. Ya zuwa yanzu dai ƙarfin guguwar ya ragu zuwa mataki na hudu daga na biyar a safiyar yau Juma'a. Masu hasashen yanayi sun ce za a fuskanci kai komo mai tsananin ƙarfi a cikin kwanaki biyu zuwa uku masu zuwa. amma ana zaton irma za ta kasance da karfinta a mataki na hudu na muguwar guguwa a cikin kwanaki masu zuwa irma na tafiya ne da iska mai karfin gudun kilomita 250 a cikin awa daya cibiyar kula da guguwar ta ce ana tsammanin yanayin guguwar a arewa maso yammacin bahamas a daren yau juma'a da Asabar da kuma wani bangare na kudancin Florida da kuma yankin Florida Keys a daren Asabar ko kuma safiyar Lahadi. A jiya Alhamis an umarci mutane fiye da rabin miliyan su bar kudancin Florida yayin da Irma ke ƙara motsawa. gwamnan jihar florida scott ya ce guguwar irma ta fi jihar florida faɗi kuma za ta iya haifar da mummunan illa wacce za ta iya barazana ga rayuwa a kowane bangare na jihar. Gwamnan ya faɗa wa mazauna Florida cewar ko a wani bangare kake na Florida to ka shirya barin wurin. Wannan muguwar guguwar ta Irma Daitani ta shiga cikin littattafan tarihin masana sun kira ta da guguwar Atlantic mafi karfi da aka taɓa aunawa a tarihi. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Birtaniya ta ba da sanarwar ƙarin taimako ga sojojin Labanan a jiya Alhamis ta hanyar ba da taimakon makarai da za a yi amfani da su a iyakan Labanan da Siriya. Ana ganin wannan yunkuri a matsayin yabawa sojojin Labanan daga London gami da ƙarin karfin gwiwa da jajircewar kwamandojinta masu ƙarfi da suka mamaye dakaru da ke yaƙi a bakin daga da Siriya. Wannan shiri zai birkita ƙawancen Iran da ta kira gadar ƙasa a cikin Iraki zuwa Siriya da kuma taimakawa abokananta a Labanan wato Hezbollah. Ministan harkokin wajen Birtaniya Boris Johnson ya faɗa a jiya Alhamis cewa burinmu shine Labanan ta samu cikakken iko akan iyakarta da Siriya. Tuni Birtaniya ta amince da taimakawa na tsawon shekaru wajen gyaran wajen hange da kuma guda talatin akan iyaka da kuma mazaunin sojoji a bakin iyaka kimanin ashirin wannan ya zo ne 'yan kwanaki bayan sojojin labanan da ake wa lakabi da laf a takaice da hezbollah masu zazzafar aƙidar shi'a na ƙasar suka yi nasarar share mayakan isis daga surkukin duwatsun da ke tsakanin iyakar siriya da kuma labanan din. shugaba donald trump ya yi gargadin zai zama ranar bacin rai ga koriya ta arewa idan har amurka ta ɗauki matakin soja a kanta shugaban ya yi wannan batu ne lokacin da yake tare da sarkin kuwait sheikh sabah al-ahmad al-sabah inda ake amsa tambayoyin manema labarai ya kara da cewa muna fatan ba za ta kai mu ga amfani da sojojinmu ba akan koriya ta arewa Trump ya ki amsa tambayar ko za a iya amincewa da Koriya ta Arewa ta ci gaba da aje makamanta na nukiliya amma a ci gaba da kashe musu gwiwar har sau biyu. Trump ya tsaya tsayin daka kan cewar shekaru 25 gwamnatin Amurka ta gane cewar kwana ɗaya bayan cimma kowace irin yarjejeniya da Koriya ta Arewa, Koriya ta Arewa tana ci gaba da shirinta na makamin nukiliya. bayan maganganun na shugaban wani babban jami'i a gwamnatin ta trump ya bayyana cewar ba za a iya lallamar koriya ta arewa ba mai alfarma papa roma francis ya yi kira ga al'ummar colombia da su yi watsi da ramuwar gayya a yayin da suke ci gaba da kokarin kawo ƙarshen yakin basasar da aka kwashe shekaru fiye da hamsin ana yi a kasar. yayin da Papa Francis ke gudanar da taron addu'a da mutane masu ɗimbin yawa a wani fili a Bogota. Ya yi kira ga shugabannin Colombia da su kafa dokar da za ta kawo ƙarshen nuna bambanci wadda take haifar da tashe-tashen hankula. 'Yan Colombia sun rarrabu matuka yayin da suke shirin karɓar dubban tsoffin mayakan ƙungiyar sunkuru ta FARC a cikin al'umma game da gyara rabe-raben da ke tsakanin su bayan yakin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 220 cikin fiye da shekaru 50. Nazir Ahmed Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. To madalla game da cece kucen da ake yi kan kalaman ministar mata ta Najeriya sanata Aisha Jummai Alhassan. Tafarta na goyon bayanta ga tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana da wannan rahoto. to sai dai koyan da wasu ma ke kan kalaman Aisha Juma'a Alhassan wasu masana siyasa na ko gani ministan ta yi daidai tunda dai bata butulce ubangidanta na siyasa ba Muhammadu Ilyasu Gamawa wannan jam'iyyar APC ne da ya san babago da ma siyasar kasar ya ce bai ma kamata shugaban kasa da ya kula da irin wannan cece can ba maganan ta ta faɗa gaskiya ne ta faɗa ita a ranta akwai wa'anda suna nan sun ɓoye ta su wukar ba su zare ba kuma kira muke ga shugaban ƙasa ya mayar da hankali da su kuma ya san su ya fi mu sanin su ita mai dan ta yi haka ba abu mamaki bane amma da farko tukuna zan ba ma yan taraba hakuri game da maganan Da daman siyasa haka ta gada a gidanka za ka ga matar ka ra'ayinta daban kai ra'ayinka daban sa ra'ayin ka ra'ayinsa daban wannan ba laifi bane kuma na tafiya tare kuma na tafiya tare ko ba gaskiya ba abin da ta faɗa haka yake ita Atiku za ta yi. Ba mamaki ma idan ma Buhari ma bai ma damu da abin da eh, kwarai da gaske wannan ya nuna hali na dattaku haka ake so ai siyasa ce "Za ka tafi da wanda yake son ka Za ka tafi da wanda baya son ka saboda wani wanda baya son naka akwai waɗanda suke son son ka karkashin sa zai taimake su ba ma tinyo bane ma ake kai ruwa rana tsakanin ministan da wasu 'yan siyasar jiha ta tattara ba wanda ko ta ce su ne ma ke yada wannan yami din eh yan adawa ne na siyasa da suke ganin in sun yada suka yayada maganan suka eh, eh, eh, yi maganganun da suke a social media cewa baba zai kore ni. To amma da sun kasance wasu su mamaki ganin kan cewa yanzu haka kawunan yayan jam'iyyar ki ta APC a Taraba ya rabu domin akwai masu ganin akwai yan bangaren ki akwai kuma yan bangaren a sabuwar APC a Burkina. Zai raba kawunan mu 2015, 2014, 2015 da ake da 'ya'yan masu takarar shugaban kasa da yawa ya raba kayan apc ne ai siyasa ra'ayi ne sannan kowa yana da dalilin da yake bin uban ɗakin shi ko kuma wanda yake bi a siyasa saboda haka siyasa ra'ayi ne mutane su bambanta eh, abin da ake kira political loyalty da kuma administrative loyalty eh, loyalty na, na wannan gwamnatin na baba buhari a matsayin shi na shugaban ƙasar najeriya ɗari bisa ɗari ne ba loyalty ne na siyasa ba wa'anda suke yan pdp ma yanzu suna minista a cikin ministoci akwai NPDP. Hmm. Su din nan ma loyalty su baba Buhari eh, a matsayin shugaban kasa 100% ne. Hmm. Loyalty su kuma tu jam'iyyar su PDP eh, eh, I'm sure 100% ne kamar yadda loyalty na tu jam'iyya na APC yake 100%. wanda suke ihu nan wanda ne ba su san bambancin ba ba su san abin nan ba aiki na na minista ina yin shi yadda ya kamata loyalty to wannan gwamnatin Eh, eh, gwamnatin Baba Buhari gwamnatin APC ina yin shi ɗari bisa ɗari sannan shi Baba Buhari yanzu inda zai ga ni Aisha na ce eh, ban san a tiko ba ruwa na da shi don ina minista wallahi shi ma zai fije ni don zai ce wannan mace amana ce. Koma da menene dai yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da koshin shugaba Buhari zai garan bawul ga majalisar ministocinsa ko kuma Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. ta ce ban koma waɗa da dangina. To madalla a gai da Ibrahim Abdulaziz. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta damike wata mata aure mai suna Hindata Abdullahi Ori bisa laifin kisan wani jariri ɗan makonni biyu da haihuwa. Ɗan kishiyarta ta hanyar ba shi maganin kashe ƙwari. Ga Abdullahi Muhammad da ƙarin bayani. Kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchi DSP Kamal Datti Abubakar ya yi ƙarin bayani wa manema labarai kan batun. A ranar 19 ga watan Agusta ta wannan shekara da jami'an mutum sanda da ke mai da ma'aji suka samu rahoto cewa a gidan wani mai suna Abdullahi Kori ɗan ƙauyen Wuro Banga karkashin gunduma ta Zuri a cikin alƙaliri Lokacin Gwamnati. Wannan Abdullahi Kori ya tafi aikin hajji shafa matan su guda biyu akwai fatima abdullahi wadda take uwar gida da kuma hindatu abdullahi amarya kenan ta shiga ɗakin ita uwar gida ke ba ta ɗauki ta jaririn ta ne mai tashi suna muhammad abdullahi kuma ta ce ta ba shi jiya a ɗakin ta sakamakon haka yaron ya shiga hajjinsa da kuma a ƙarshe dai aka kai shi ɗakin shan magani da ke wannan kauye kuma ya ce ga garin kuɗi ya cika rasu da suna jin tsaron kai shi ta wannan mata an kama ta yanzu haka tana hannu kuma ta amsa da kanta ba tare da zurfafawa ba to ai ta aikata wannan to haka muna bincike kuma bayan haka za mu kai ta zuwa a zantawa da manema labarai malama hindatu abdullahi ori ta amsa laifinta inda ta ce auren dole aka yi mata

muramuremijin da abin ya faru aka gaya mace da shi bayi da mace wai da amma zai fi gari ya fi gari kuma yanzu bari ya dawo kawai ba ni takarda na ita bari ya dawo ya ba ni takarda na amma ke me yana kiyar ba shi wannan abun wallahi buri na bai cika ba sai da na yi wannan abin nan su ne ne ne sa ne na yi wannan aiki wallahi a ina kika sai abu sama ina da shi a ɗaki na dan saura ne fa kan kan wallahi ni na zo na bashi wallahi tun da bai bashi yau ba shi wallahi da ya rasu ne ba to da a to ya shiga shiga ɗaki baki bashi a gaban maman shi ba wallahi eh? wallahi ina ga hadayen shi ba bai shi ne to ne su zuciya san ga min menene ne haka wallahi sai da ne ina mijin na ke ya tafi saudiya Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. Yoni wayoni, wayoni wayoni, wayoni wayoni. To Allah ya kyauta a gai da Abdulwahab yanzu kuma sai jihar Kogi inda ambaliyar ruwa ta afka birnin Lakwaja ta kuma raba ɗimbin jama'a da gidajensu. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari ya zanta da wasu mazauna wannan yankin da lamarin ya shafa. suna na Dr. Umar ina zaune a garin Lakwaja. To a halin da ake ciki a yanzu hatta ruwa yana nan ya kai kamar kirji yana tafiya kuma da karfi kuma duk irin abin da ya tarar yakan tafi da shi ko da gini ne ba ginin da ta bane. To abin da dai ya yi haddasa wannan amma an ce kamar na banan ya fi tsanani dan mutanen unguwan na tserewa yanzu haka. Kwarai da gaske dan banan ya yi tsanani kwarai da gaske. Eh sunana banan Bala na ba Eh gidaje da yawa ba yanzu dai a hukumar da suke duba da abin garin su aka dai tabbatar nawa ne suka ba samu Kawo yanzu dai jami'an ba da agaji na can na ƙoƙarin baiwa jama'a mafaka ta wucin gadi kafin ruwan ya janye. inda ɗaya gefen gwamnatin jihar Kogin ta dukufa wajen wayar da kan jama'a akan haɗarin da ke zaune a wannan wuri a daidai wannan lokaci. Honorable Sha'aban Ohinoyi Sha'aibu mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Kogin akan harkokin kiwon lafiya ga abin da yake cewa. An ce akwai batun mutane sun yi gidaje kan hanya yana hana ruwan ya wuce. Kun yi lura da wannan? Da town planning. Eh. perfect yanzu da suna kula da wannan abubuwa. No. amma yanzu wanda abin ya shafa yanzu kamar akwai wani abu da gwamnati ta tsara wanda na taimaka musu ko kuma ba su wani wuri haka a dan koma kafin ruwan ya wuce. Sosai ma yi kasan state yana da a apart from the federal one. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sa. To Allah ya kyauta a gaida Mustapha Nasir Batsari. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC wanda yanzu haka agogon ke cewa karfe 11 da minti 18. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa a cikin mu na duniyar Amurka. a cikin shirin namu na wannan mako za mu yi dubi ne kan takaddamar da ke ci gaba da zafafa tsakanin amurka da koriya ta arewa kan gwajin makami mai linzami da ta yi na baya-bayan nan a karo na shida lamarin da ya janyo kausar suka daga wasu shugabannin duniya Suna na mahmud lalo sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani kan wannan da ma wasu batutuwa. To farkon makon ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wani taron gaggawa domin tattaunawa kan gwajin makami mafi girma na nukiliya da Koriya ta Arewa ta gwada. Jim kaɗan bayan da ta ayyana cewa ta kammala aikin mallakar makekin makamin ƙare dangi na bom ɗin hydrogen. Nikki Haley ita ce jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta kuma yi ƙarin bayani dangane da abin da ya gudana a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar. The United Nations Security Council has spoken. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi abin bazata inda ya yi magana da murya ɗaya a kan batun Koriya ta Arewa. Wannan abu ne mai kyau. Sai dai duk da cewa an daɗe ana wannan yunkuri har kusan tsawon shekaru 24 shirin makamin nukiliyar na Koriya ta Arewa sai ci gaba yake yi tare da zama abin barazana. Yanzu har suna iya harba makamai masu linzami da kan iya ƙetare Japan. Suna da makamai masu linzami da za a iya harbawa daga wata nahiya zuwa wata. Yanzu kuma suna ikirarin suna da bom ɗin hydrogen na kare dangi ina so na faɗa wa mambobin wannan kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa tura fa ta kai bango to china dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da amurka take saran zasu za su iya takawa koriya ta arewa burki akan wannan tsurar barazana da take nunawa duk da kuma cewa amurka na zargin china da jan kafa wajen takawa koriya ta arewa burki a makon da ya gabata china ta kakaba wasu takunkumi akan ƙasar sannan a taron majalisar ɗinkin duniya da aka yi na gaggawa bayan wannan gwaji da koriya arewan ta yi na baya-bayan nan jakadan chenan a majalisar liu jay ya sha wannan alwashi al'amura a yankin tekun koriya na ƙara ƙazancewa akai-akai ya zama dole a kawo ƙarshen wannan takaddama cikin lumana saboda china ba za ta bari a tsunduma yankin na tekun koriya cikin yaƙi ba China will never allow chaos and war on the To Amurka dai kamar yadda manyan jami'an take ci gaba da nanatawa za ta iya ɗaukan kowane irin mataki da ya kamata ta ɗauka domin saita kore ta arewan a kan layi. Amma kamar yadda masu lura da al'amara ke nunawa ƙasashen da ke yankin ba sa so a ɗauki matakin soji a kan kore ta arewan. Na kuma tambayi masani a fannin hudda ƙasashen duniya Malam Hafiz Sa'id da ke zaune a ƙasar Iran Shin me yasa kasashe irin su Japan da China suke so a bi hanyar laluma wajen shawo kan wannan takaddama? Lura da cewa barazana ta korea ta Arewa ta fi fuskantar su. Su kansu Japan da koreya ta Kudu a kwanakin baya watannin baya lokacin da tenshin yawa su da kansu ne suka nemi Amerika ta sassauta kada a kai wani kada a yaƙi ta domin idan yaƙi ya tashi to fa ta Kudu Japan da Amerika da ke Japan an jefa nukiliya ya kuma an jefa wa ba ita japan ne kuma ita japan ta ɗanɗani sa da raɗaɗinsa a shekara saba'in da suka wuce wanda tashin farko guda ɗaya kashe dubu casin ya kuma ƙara da ɗari da hamsin na biyu sake kashe wajen dubu tamanin a ƙasashe a garuruwa daban da musu haka ta san zafin da ake nufi da a jefa wa mutum nukiliya balantana na yanzu ya kuna da ƙarfi sosai kowa ya sani ba za a hada ba so da haka su da kansu ka nemi tension ɗin ya yi ƙasa to idan an jefa kowa za a jefa ba amerika za a jefa ba ita ba kuwa ce a in an yi mata wani abu mai zafi shine wannan jiragen ruwan nata a riga a baje su kuma wannan bai zama komai tun da ba akan soil ɗinta bane ba akan kasar ta bane wannan yana daga cikin abin da suka nuna damuwa a kai su suna ganin kasashen su ne za su tuba amerika ba da wani labari na daban amurka ta kawo ƙarshen shirin nan da ke baiwa matasan bakin haure 800 mafaka waɗanda ba su da takardun izinin zama shirin da kan hana mai da su su ya kuma ba su damar su yi aiki har da karatu a nan amurka sabbin waɗanda suka nemi shiga wannan shiri da ake wa lakabi da daka a takaice ba za su ci gajiyar wannan shiri ba in ji jami'an ƙasar ta amurka shugaban amurka donald trump ne ya amince da soke wannan shiri amma kuma ya sa babban attorney general jeff session ya fito gaban manema labarai a ranar talata ya sanar da matakin rushe tsarin mai cike da takaddama Cesar Vargas lauya ne da ke cin gajiyar wannan shiri na daka. A matsayina na lauya wanda ke cin gajiyar wannan shiri na daka zan iya rasa lasisi na na aikin lauya na izinin yin aiki zan kuma iya rasa lasisin tuki. David Abraham farfesa ne a makarantar koyar da aikin lauya a Miami. ya kuma ce akwai bukatar a yi hattara. Akwai akalla mutane dubu takwas waɗanda rabinsu suna zaune ne a Texas da California, waɗanda suna matuƙar taimakawa al'umma, suna ci gaba da karatunsu, suna aiki a rundunar sojin Amurka, suna rayuwa mai inganci saboda waɗannan abubuwa da na lissafa. Ina ce su ne ake so mutum ya samu saboda ya zama mutum nagari. gabanin ya soke wannan shiri shugaba trump ya yi alkawarin cewa za su nuna sassauci za mu nuna tausayi shirin daka batu ne mai cike da sarƙaƙiya yanzu dai majalisar dokokin amurka na da watanni shida ta ɗauki mataki idan har tana so masu cin gajiyar shirin na daka su ci gaba da kasancewa a nan amurka masu haro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka tallafa aka haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc toma da a da mahmud yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito daga buba mai gora gashuwa wanda ya ce ɗaukan matakan gaggawa akan masu shan jini musulman ƙasar Burma ko mai mar 'yan kabilun Mahinga shine kaɗai hanyar da ya fi dacewa ya zama dole ƙasashen duniya su sa baki akan kisan gilla da aka yi wa musulman ƙasar. Sai kuma sako daga ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar kebbi aliyu usman taka lafiya birnin kebbi ya ce ina kira ga mai girma shugaba ƙasa janar muhammadu buhari da ya amsa kiraye-kirayen da ake ci gaba da yi masa cewa ya hanzarta yi wa majalisar ministocinsa garin bawal domin hausawa sun ce ba a mugun sarki sai dai mugun bafade. Sakonmu na gaba ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Bashar Kansila mai tukunya irin daji da Abubakar Sadiq babel sun ce salam alaikum ya Hausa don Allah ku faɗa ma shugabanninmu na jihar Naija cewa ya kamata su gyara hanyar Rijau zuwa Kwantagora matukar dai suna son su samu bakin yi wa Rijawa kamfe a shekarar dubu biyu da goma sha tara Sai kuma sako daga Usman Shitu Mahuta da Yahanasu Kiri jihar Adamawa suka ce hakika shawarar hukuncin ɗaure rai da rai da ƙungiyoyin mata a najeriya suka bayar ga duk waɗanda aka samu da laifin wa mata fyaɗe ya yi daidai dubi da yadda matsalar fyaɗe ke neman zama ruwan dare a kowane lungu da saƙo na najeriya Sakonmu kuma na ƙarshe a yau ya fito ne daga Comrade Hussaini Abba Dambam ɗan kishin ƙasar jihar Bauchi da Muhammad Shehu Maramban Kunini da Shu'aibu Adam Bagawai da Ibrahim M Abubakar Maiduguri da kuma Muhammad Musa Dambam sardaunan matasa suka ce Assalamu alaikum gidan rediyon VOA Hausa Don Allah ku ba mu dama mu yi tur da Allah wadde bisa kashe-kashen musulman 'yan kabilar Rohingya marasa rinjaye a ƙasar Maimar da sojojin ƙasar ke yi ba gaira ba dalili wanda hakan abun Allah wadde ne kuma kuma muna kira da gwamnatin kasar da cewa ya kamata ta tsayar da wannan aika-aika tun wanke hula bai kai ga dare ba. To madalla kafin mu kai ƙarshen shirin ga Naziriya da mana da takaitattun labaran duniya. Shugaban Meko ya faɗa a yau Juma'a cewar girgizar ƙasar da ta rugurguza gidaje a kudancin jihar Chiapas a daren jiya Alhamis ta yi sanadiyar mutuwar mutane biyar kuma ita ce girgiza ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a ƙasar cikin shekaru ɗari. Ya ƙara da cewa ta fi girgizar ƙasar da ta kashe mutane kimanin dubu ɗaya ƙarfi a shekarar 1985. Enrique Pina Nieto ya ce girgizar ƙasar ƙarfinta ya kai ma'aunin takwas da biyu ya wuce ma'aunin ɗaya da hukumar binciken ƙasa ta Amurka ta auna. girgizar kasar ta tayar da ambaliyar ruwa ta tsunami da ta ya kai mita ɗaya da sufuli kamar yadda cibiyar gargaɗi akan ambaliyar ruwa ta tsunami a yankin pacific ta ce cibiyar kula da guguwa ta amurka ta ce guguwar irma na matsawa a ta cikin kudu maso gabashin bahamas da karfi mai hadari da kuma tsoratarwa a mataki na hudu ya zuwa yanzu dai karfin guguwar ya ragu zuwa mataki na hudu daga na biyar a safiyar yau juma'a masu hasashen yanayi sun ce za a fuskanci kai komo mai tsananin karfi a cikin kwanaki biyu zuwa uku masu zuwa amma ana zaton irma za ta kasance da karfinta a mataki na hudu na muguwar guguwa a cikin kwanaki masu zuwa To madalla kafin mai sallama muna yi wa iyalan marigayi James Gitama fatan alheri domin auren ɗansu Ishama James da amaryarsa Mary Adamu wanda za ɗaura gobe Asabar da karfe goma na safe a jami'ar LCCN Jimeta. Allah ba da zaman lafiya da albarka zaman tare. Haka kuma muna mika saƙon ta'aziyyar mu ga abokiyar aikin mu Hajiya Jummai Ali bisa rasuwar yayar ta Hajiya Laraba ɗaya bata Ali. Yau da safe a maka Allah ya ji kanta ya kuma ba da haƙurin jure rashi. Masu mu a nan muke ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Naziru da ya ta yana hada shirin da ma Julie lars Gresham wadda ta hada shirin ta ba da umari da ma Jan injiniyan mu na yau nisar fil hashin gumi ke cewa a huta lafiya.